dan basari maza na kungin cimbu mai gida ya ce to ya shi bai tambari ne na ce wallahi ya tambarin sa ya ce to masu tare suke ga ɗari biyu na fara fadawa a mai wannan tambarin a amari barka da zuwa amadu da gami da baban tina shawara ya shiga ta a garin bannan kai na nan kai la ilaha illallah yanzu nan yanzu yanzu nan mu nan kai kai yaya manga koka dan koka a koka ya tsaya ya yi gaba da mutum garin bannan garin bannan garin bannan bana ana fafatawa awa ba ta ana neman ka ba gwamnan kwaci ne ba ta yi yanka suke son ganin ka ba kuma uba ga gangana mutum ba kuma ba ga gangana da shan sa majera bangaren zamu da kuma shagon ba hagun da ta kwasara ake fafatawa rauni ta gadar karya allah ne fada ga ta ta ta kai ba ku kawa ba ku kawa a fito da ba ni da mai tsalle ga dabo ana yi waye mai dauka a kafar dan surajo arba tukuna ka dauka dan surajo ba arshi ya fito tukuna fito ga dabo ne ga dabo ne ga dabo ne wala uban nan kai ba ko kawa ba ko kawa ba ko kawa ta ta shago sani ta shago sani me kake jira me kake jira amma shago ya raga lo ya kala gidansa ta ga ga aikin nan ra'uba naira dubu biyu aka sa gasa iyayen gidan mu muna neman ƙari yawa ga ba wani ba kuma akwai wani a gaban ku damba na tuntuni nawa ta a ta ta a isa iyalin aha ta aha aya mai kyau aya mai kyau aya mai kyau ya kayo auna shi auna fi auna kana maka sani ainihin aurensa aina shi ka kana yin lohi ka zama wuri ne kai akwai wasu alayi suna jiran ku ana akwai ramban kuɗi hannu ta awa kuma kai wannan bunci ya zo mana shi ya zo ya wani ido ka kai giwa

wallahi sai dai sai mu da yaro mari eh da da kai a taka fita ne ka duka kana wani tafa abu kamar wani abu nan kan ta kan gano sabu'auta ko wani sabon da kai da sabon golanka zaren bannan zaren bannan hai an koma su yi na biyu la ilaha illallah kai a ah, wannan baki hai ya uban nan kai Allah da rigin dina ya bula ni ta ga mu gaza shi ta ce Allah da rigin dina kai ya uban nan kai ha da nazara akwai canji ya ne ga ga tsakiya su shiga tsakiya su a aminin kyallu ku ne ku ne ɗan shagon baban gida mu dai muna gefe mun zuwa mu ɗan samu na wasu kuna ga kuna ga injiniya ya dawo bayan mu mawaka kai kura ba wallahi injiniya ya dawo bayan mawaka kun ga ina aba ai ba wallahi wallahi na buge ka wallahi na rubuta da Allah alo ta alo garan bana goma ta garan bana kai amin da ni gaban ta garan bana goma garan bana garan bana kai ka gabra gabra kuma sarki ne uban kungiya Allah ka ji lafiya mai lafta garan ban nan kai la ilaha illallah la ilaha illallah ya ban nan kuma kai la ilaha illa anta كده كده ها كده أيوة، قالوا كده قالوا ما اه خلوا بيجي عليها تيجي لا اله الا الله لا اله الا الله امام غري امام غري من مكانه امام ما ترمينا دي هاي لا اله الا الله لا اله الا الله وكيف وانا نقول ابنه كيف كنا نفس وانا كنت انا مسلم daga bangaren gurmada kuma abuwa ira loto a zuwa sai loto a abuwa a zuwa ga wata wani daga bangaren jamus